muna kara godewa allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikon shi da rahamar shi ya dawo da mu wannan wuri mai albarka ɗaya daga cikin ɗakuna na allah maɗaukakin sarki wanda ake kira da agga islamic center wanda yau muke sha bakwai ga watan uku shekara 1443 hijira na manzo Allah wanda kuma ya zo daidai da 24 ga watan goma shekara 2021 miladiyar annabi isa alaihi salam yau ranar lahadi rana ne da muke karatun littafin hikbatun mina tarih na uthman muhammad khamisi sannan kuma satin da ya gabata eh, mun tsaya ne a shafi na saba'in daidai shafi na saba'in daidai muna karatu cikin ma'arakatu hawant ko na eh, Shi ne ma'araka na na hawant wanda wannan shi ne yaƙi na ƙarshe a ƙarƙashin khalifancin saiduna umar shi ne yaƙi na ƙarshe a ƙarƙashin khalifancinsa kamar yadda mun karanta a baya cewa yakin tabuka shine yaki na karshe da manzala sallama ya halarta shine yaki na karshe da ya halarta so haka kowane abu yana da wa'adin shi hatta jijjuyawa da kai kawowa na ɗan adam yana da ajali da aka sanya mishi yana da lokaci kowane abu da yake shuɗewa a kanka ya sake zagayowa akwai ranar da za a zo na ƙarshe watakila yinin jumu'a ne kana ta halartar jumu'a jumu'a wata jumu'an za a zo ita ce jumu'anka ta ƙarshe wani idi shine idinka na ƙarshe so kowane abu haka yake so wannan ma'araka shine yakin ƙarshe a ƙarƙashin kalifancin sayyidina umar mun karanta yadda wannan ma'araka ya ya fara da kuma Eh, dalilin shi eh, har muka iso inda tulaihatul asadi ya ba da shawara bayan mutanen na'awan sun kulle kansu a cikin ganuwa ba mai iya shiga wurinsu su kuma suna jiran tunda musulmi tahowa suka yi idan guzurinsu ya kare za su nemi juyawa kamin nan sun riga sun gaji sun yi laushi sai su hau kansu tulaihatul asadi ya ba da shawaran ga yadda za a yi su fito daga cikin wannan ganuwa nasu eh, mun karanta a baya yadda aka je aka wasu suka je suka taɓo su lokacin da suka fito suka gaba su da yawa suka gudu sai suka biyo su suka sake zuwa suka tarar da wata tawaga ita ma sai ta juya a guje sai suka yi ta kiran junansu cewa a fito nasara ya riga ya samu musulmai sun tsorata suna gudu har sai da suka iso inda eh, nomanu bin muqarrin yana tsaye shine yake cewa hattan ta ila ilal eh, jaish wan nu'man ibn muqarrin ala tabi'ati ala tabi'ati yace sai suka samu nu'man bin muqarrin shi kuma yana nan akan shirinsa wa dhalika fi sadri nahari jumu'a wannan abun ya faru ne a safiyar yinin jumu'a fa zaman nasu ala musa ala musadamatihim lokacin da mutane suka ga an fito da su sai suka yi yunkuri saboda su je su yi musadama su yi karon batta da su fana fanahahumun nu'umanu sai nu'uman ya hana musulmai ya ce a'a ba za ku auka musu ba wa amarahum alla yuqatilu hatta tazula shams ya ce ba za ku yi fada kansu ku yaki da su ba za a jira har sai rana ya gota sai lokacin azhar sai bayan juma'a wata hubbal arwah sai lokacin da iska kada rayuka suka samu nishadi suka huta wa yanzilan nasru kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaf'al yace nasara sai ya sauko kamar yadda manzo Allah sallama ya kasance haka yake al'amarin shi babu gaggawa a ciki a cikin nitsuwa a cikin tsari in muka tuna abin da ya faru a badar manzala sallama ba su fito da shirin fada ba bayan sun gangaro wannan rijiya ta badar a nan ne suka samu labarin cewa wasu ayari daga makka suna ɗauke da makamai kuma suna nufatan su za su zo musu so a daidai wannan lokaci manzala sallama bai ta da hankali ba ga karan tawaga tana zuwa ga kiɗa da ganguna ga kura yana tashi anasa sallama ya shirya sahabbansa cikin tsari ya ce ina masu kifiyoyi ku zo ku yi layi ina masu masu ku zo ku yi layi a bayansu ina masu takubba ku zo ku yi layi a bayansu masu kifiya suna shirye sun cire kifiyoyinsu masu masu suna shirye da masunsu idan masu kifiya manzala lama ya ba da kwaman bayan sun yi harbinsu so za su yi two step backwards wayannan kuma za su yi two step forward sai zama sun shiga gabansu kamin wayannan su sake ciro kifiyoyinsu su sake sawa already wayancan su kuma su za su kai farmaki in sun gama za su sake baya lokacin da aka zo dab da tawagan za ta haɗu da juna lokacin masu takubba su riga sun juyo su ne a gaba a lokacin kuma sai su yi sara lokacin da su kuma kafurai suka ga garabasa musulmai ba su da yawa ba su wuce ɗari uku da ba su kuma sun kai dubu da shi kenan sai suka taso a guje kawai cikin hayaniya manzala sallama sai ya bada umarni masu kifiya sun ja sai suka sake suna sakewa sai suka zubar da tawagan da take gaba kamin hankara su riga sun yi baya masu mashu kuma sun yi gaba sai sake bada kwaman masu mashi kuma sai suka sake sakewa sai aka sake zubar da wanda suke gaba kamin su ankara su sai na ali hamza sun iso su ne masu takubba sai suka ga daga nan kawai sai suka ga kai al'amarin ya wuce hankali sai kuma suka juya a guje suna kokarin guduwa suna kokarin tserewa so shine anan noman bin mukarrin yake tunatar da tawagan shi cewa ku natsu kar ku kai musu farmaki tun daga yanzu da safe za mu bari har sai bayan sallar juma'a an riga an fito da su daga ganuwansu an kulle kofan ganuwa su ma kuma su je su yi nasu shirin kamin eh, lokacin bayan juma'a so ka shine ce haka manzo Allah sallama ya kasance ke a cikin nitsuwa wa alahan nasu ala nu'mani fil hamala bayan dan lokaci kadan sai mutane suka sake nacewa nu'man wasu suka dawo suka ce nu'man dama ya samu fa a kabari kawai aje akai hari tun daga sunan kar eh ya ce falam yaf'al shi kuma ya yadda ya ce a'a wa kana rajulan thabitan dama shi mutum ne tsayayye in yayi tsari yana tsayuwa akan tsarinsa eh so don haka ya ce babu ba wanda zai kai hadi falamma hana zawalu salla bil muslimina lokacin da rana ya gushe lokacin sallah yayi salla bil muslimin sai ya jagoranci musulmai yayi musulmanci suka yi sallah ثم ركب برذون الله برذون له أحوى daga nan sai ya hau wani dokin shi da ake ce ma birzauna wasu ka ce irin manyan doki wanda ake dora musu kariya wasu ka ce dokin da ba na laraba ba su cika amfani da shi ba sai ya hau wannan doki ahawa dokin yana nan ja ƙariban min al'ard kolon shi ya yi kusa da yanayin ƙasa فجعل يقف على كل راية ويحثهم على الصبر sai ya سيا sai ya tafi wajen دين bataliyon تسيا sai ya tsaya a daidai wurin sai ya yi musu a cikin rundunoninsa kenan sai ya je ya tsaya a wajen wannan runduna sai ya yi musu wa'azi ya jawo hankalinsu ya kwadaitar da su kan haƙuri wa ya amurhum bithabati kuma ya umurce su da su samu tsayuwa bithabat su tsayu su sa Allah kadai a cikin zuciyansu eh, suna yin wannan abin ba don neman wani abu ba ne sai dai don wannan alkhairin suke son su isar ma wasu al'ummomi wayannan mutanen kuma suka tare suka ce ba zai isa wajen kowa ba ba za su bari ba su don haka wannan shine dalili ya ce don haka su tsayu akan al'amarinsu ويقدم إلى المسلمين أنه يكبر الأولى فيتأحب الناس فيتأحب الناس للحملة sannan kuma sai ya gabatar ya gaya wa musulmai rundunonin shi yake cewa to abin da zai faru in kuka ji na yi kabbara na farko so don haka sai ku ɗau shiri a lokacin kowa sai ya fara sai ya fara shirinsa ya ce fa ya habun nasu lil hamala mutane sai su fara shirin kai ɗauki ويكبر الثانية فلا يبقى لأحد أهبا yace idan kuma nayi kabbara na biyu to ina gaya muku cewa kar wanda ya rage bai shirya ba ya zama shirinka ya gama kammala thumma thalithata wa ma'aha alhamlatu sadiqa yace in nayi kabbara na uku to a lokacin ne kuma za a kai asalin attack lokacin ne za a kai farmaki thumma raja'a ila mawqifi bayan ya gama musu wa'azi ya jawo hankalinsu sai ya dawo wurin tsayuwansa ya zo ya tsaya ya ce wata abba'atil fursu ta abi'atan azima su kuma mutanen farisawa sun yi shiri su ma an ba su dama sun yi shiri shiri wanda yake mai girman gaske dama mutane ne masu yawa kuma mawadata ne ya ce wastaffu sufufan ha'ila ya ce sai suka yi wani irin sahu sahu wanda yake mai firgitarwa fi adadin wa'udadin lam yura mithluha yace a suka yi sahu a cikin wani adadi yawa yawan mutane yace ga kuma shiri kayan fada wanda ba taba ganin irin shi ba wa qadi taghalghala kathirun minhum ba'dhum fi ba'd yace hakika saboda yawan su har sashin su yana shiga cikin sashi suna gogoriyo suna rufe junansu saboda yawan adadi hadidi wa ra’a buhurihim ya ce sannan kuma daga cikin shirin da suka yi sai aka yi musu kaya na karfe sai a yi dogon karfe kan shi duka kayoyi ne sai suka je suka sanya a bayan sojojinsu rundunoninsu aka zuba shi ta yadda bayar da za ka yi ka gudu sai dai kuma ka yi gaba ko da wahala ya yi wahala bayar da sojansu zai yi ya gudu suka saka kaya na karfe a bayansu hatta la yumkinahum al-harab walal firaru wala tahayyuz yace ta yadda ba waninsu da zai iya guduwa ba wanda zai iya kaucewa ba wanda zai iya koda tahayyuzi ya koma zuwa ga wata runduna saboda ya sake juyowa an riga an tare baya ga baki daya daga nan sai dai kuma gaba umma inna nu'man bin muqarrin radiyallahu anhu kabbara al-ula ana cikin haka sai nu'man bin muqarrin yayi kabbara ta farko wa hazzar rayata ya girgiza ya daga tutan shi fata ahaban nasu lil hamala sai mutane suka yi shiri saboda kai wannan farmaki mutane sai suka yi shiri saboda kai wannan farmaki ثم kabbara tsaniya. wa hazzar a habu aidan ya ce sai kuma ya sake kabbara na biyu ya sake daga tutan shi sai suka sake wani shirin shine ya zama ba wanda bai shirya ba thalithata wa hamala wa وحمل nasu alal المشركين sai ya yi kabbara na uku daga nan shi Nu'man kwamandan sai yayi gaba sai kuma rundunonin shi suka biyo bayan shi daga nan kawai sai ana kai ɗauki kan wayannan eh, mushrikai ɗin shi kwamandan shi ya yi gaba sahabban manzala sallama kamar yadda muka yi ta karantawa a baya babu wani guda cikinsu da za ka fitar face ko ta wani bangare gwani ne in ka zo ta gefen karatu gwani ne in ka zo ta gefen ibada sallan dare azumin nafila gwani ne in ka dawo ta gefen eh, jagorancin yaki gwani ne in ka zo ta gefen shugabanci adili ne dukkan su haka sabon manzala sallama eh, suke shi yasa ma ake cewa sahabi ɗaya yana madadin mutane dubu ne wata rana sai na umar da ya tura amru bin al-as ya tura shi zuwa misra saboda a yi fatihi a buɗe a kai musulunci da suka je sai abun bai samu da wuri ba sai na umar ya rubuto takarda yake ce mishi ya ga sun yi jinkiri har yanzu ba su buɗe wannan garin ba yana musu gargaɗi su nisanci son rayuwar duniya su sanya yi domin Allah a cikin zukatansu domin Allah yana tare da mai yi ne domin shi amur bin al'as ya rubuto sayyidina umar ya ce mutanen suna da sojoji masu yawa suna da tanadi fiye da tsammani don haka muna bukatan a ba mu ƙarin soja guda dubu takwas sai na umar sai ya kirga sojoji guda dubu hudu sai ɗauki guda dubu hudun nan babu sahabai cikinsu sai ɗauko sahabi guda hudu sai sa a ciki sai ya tura mishi amur bin al ya turo sai na umar ya ce na ce soja dubu takwas na ga soja dubu hudu da mutum hudu sai sai na umar ya ce mishi a'a dubu takwas ne na baka ya ce zubairu bin Awam a matsayin dubu ɗaya ke shi kaɗai sahabi ne na manzo sassallama sallama ya ce miqdadu bin aswad a matsayin dubu ɗaya ke ubadatu bin samit a matsayin dubu ɗaya ke maslama a matsayin dubu ɗaya ke duk wayannan sahabbai ne eh saboda me yasa matsayinsu daban da sauran mutane akwai yi domin Allah maɗaukakin sarki a cikin zukatansu kuma ga su sahabbai ne na manzo Allah sallama to da haka Nu'man sai ya yi gaba sai suka bi shi yace wa ja'alat rayatun nu'mani tanqaddu ala al-fursi kan qidadil uqabi ala al-farisa yace sai ya zamanto tutan Nu'man bi ma'ana tawagan shi sai suna kai farmaki yadda ka san tsuntsu shirwa in zai dauki dan zabo ko Eh, farisawa sai suka ga kawai kamar ɗaukan shirwa ake musu kawai sai a yi haka a kansu kawai shikenan sai su ga an tafi da wata tawaga ya ce hatta ta safahu su suyufi har takubba suna musafaha eh, takubba mun san musafaha ka ba da hannunka mutum ku gaisa ko ta wancan gaisuwan takobi ake takobi da takobi suna haɗuwa suna yin kara ya ce faƙtatalu kitalan shadida suka yi wani irin yaƙi yaƙi mai tsanani lam yuhad mithluhu fi mawqifin min al mawaqif mutaqaddima ba taɓa ganin irin shi ba a sauran mawaƙif da suka shuɗe da yawa za mu ji an ji wani yaƙi ce ba a ga irin shi ba a baya kullum ƙaruwa kenan yake ko wanda aka yi a wannan yana fin na baya ya ce wala sami samiuna bi waqa'atin mithliha masu jin labari ba su taɓa jin labarin cewa an taɓa wani gumurzu irin wannan ba daga ƙarshe wa kataballahu nasra lil muslimin Allah ya rubuta nasara bi ma'ana ya da buɗi da nasara a hannun musulmai duk da adadin wayannan farisawa da shirinsu da komai sai gashi an wayi gari musulmai sun yi nasara musulmai sun yi nasara duk me yake ja wannan wasu ba za su yadda a shigar da addinin Allah ba mun sai da manzala sallallahu alaihi wasallama yayi fama a garin Makka ba kowa ya taba ba a'a ba kawai abin da yake kira Allah shi kadai la ilaha illallah akan wannan kalman aka hana shi zaman lafiya aka hana sahabbansa har tsanani ya kai tsanani cikin waɗannan shekaru goma sha da ya zauna duk a cikin kunci ake daga ƙarshe Allah ya umarce shi ya fice ya bar musu garin sannan ya fice ya taho zuwa madina a hakan ma ba bar musulmai ba ba kai saka bar madina ba in kayan sayarwanka ka ɗauka ka tafi sai a tare ka kwace sai a kai ma wasu farmaki sai a kai wa wasu kai har sai da abin ya kai sahabbai suna ta roƙon manzo Allah ka roƙi Allah a ba mu dama mu kare kanmu mana Allah ya ce a waƙila lahum kuffu aydiyakum gaya musu ku kame hannayenku me za ku yi wa aqimu sala ku dai ku tsaye da sallah in ka tsaye da sallah nasara na biyo baya sai daga ƙarshe ne Allah ya ce udina lilladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir ya ce yanzu an ba da izini ga suwa na yuqataluna wa'anda ake ta yakan sunan bi annahum zulimu an zalunce su yayi yawa shi kuma Allah maɗaukaki ya dau alkawarin zai taimake su so kaji shine dalilin aka bude wannan so daga nan eh, ma'araka na hawand an gama musulmai sun yi nasara daga nan kuma babban abin da ya sake faruwa da musulmai shine abin da ya kawo muna anan ya ce wafatu khalid bin walid radiyallahu an sai rasuwan khalid bin walid mun san khalid bin walid a baya shi muke ta jin sunansa su kadisiya su ina zaka ce ba wani sahabi sai khalid lokacin so tunda sai na bakar kuma ya cire shi eh, sai na umar ya cire shi ya sanya abu ubaida shi ma aka cire aka kawo su amru bin al-as su sa'adu bin abi waqqas su numan bin muqarrin kowanne aka sa haka yake tafiya kamar yadda khalid yake jagoranci so khalid shi ma yana da tarihi mai girman gaske a cikin tarihin musulunci eh manzala sallama ya sami shi suna eh takobin Allah ko eh takobin Allah Eh, khalid bin walid lokacin da aka yi yakin uhud lokacin bai musulunta ba bai musulunta ba yana daga cikin wanda mutanen makka mushrikai suka yi gadara da shi lokacin da za su taho kiyakan musulmai a madina a wannan uhud khalid yana daga ciki khalid ya shirya tawagarsa rundunarsa ta musamman ya taho su kuma sauran su abu jahal sauran mushrikai suka taho da nasu eh, runduna da tawaga lokacin da khalid ya iso filin uhud kamin ya iso manzo Allah sallama ya riga ya yi positioning na sojojinsa duk inda ya kamata saboda annabi sallama bayan sun yi sallah asuba shi har ya koma dakin Aisha zai kwanta sai mala'ika ya zo ya yace da shi ai bai ci ta kwanciya ba mutanen Makka mushrikai har ma sun yi kusa su shigo Madina da kayan fada za su kawo musu attack nan da nan annabi ya sa Bilal ya tara mutane ya ce to ga abin da yake faruwa sai aka fito uhud saboda kar su shigo cikin gari ko kada su shigo cikin gidaje a nan uhud manzala sallama ya yi positioning na sojoji a inda ya kamata ahlul roman wasu ƙwararrun harbi su saba'in ya ɗora su akan dutsen uhud so lokacin da khalid ya iso ya duba yanayin wurin sai ya ja gefe ya tsaya sai ya ja gefe ya tsaya suna tambaye shi ya aka yi khalid ya ce a'a ya ce wannan yakin ba za ku yi nasara ba inda yadda annabi sallama ya shirya wayannan sojoji ya ce don haka ba na cikin yakin ina gefe amma zan jira idan aka samu canji wasu suka bar wurinsu to a lokacin zan iya shiga yakin so shine khalid ya koma gefe su kuma mushrikai suka shigo da fara yakin bai wuce kimanin minti goma sha biyar ba sai ga nasara manzo Allah sallama ya samu nasara ana ta kashe mushrikai har suka juya suna faman guduwa kamin su shiga ya gaya wa waɗanda ya ɗora saman dutse duk halin da ake ciki ya ce ko kun ga ana muna ɗaukan shirwa kar ku sauko ku tsaya a wurin ko kun ga mun ci nasara kar ku sauko so bayan nan sai suka samu jayayya tsakanin su wasu suka ce a sauka an riga an ci nasaran yaƙi eh, suna sauka khalid ya ce al'an ya ce to yanzu za a fara yaki so sai ya shigo ta baya sai ya shigo ta baya so haka dai daga karshe dai khalid ya zo ya musulunta wani riwayoyi sun nuna shi da amr bin al-as rana ɗaya suka musulunta suka taho madina manzala sallama yana ganin su ya ce waye wannan ne ke gani aka ce khalid bin walid ya ce waye a bayan bayansa aka ce amr bin al-as ya ce karyar mutanen makka ya kare eh, gadaran mutanen makka ya kare so don haka khalid bin walid ya zo shi ya kuka tare da manzala sallama amma duk ba a naɗa shi kwamanda a lokacin ko yana cikin mabiya ne har sai yakin yakin mu'uta lokacin da annabi sallama ya nada zaid bin al-harith yace ya zama shine komanda manzo sallama sai yake cewa idan aka kashe zaid bin al-harith yayi shahada yake cewa sai eh, Ja'far bin Abi Talib ya karba wannan tuta din wani riwaya ya nuna sayyidina Umar yana wurin sai ya ce zaidu Allah ya ji kanka aka ce idan Ja'far bin Abi Talib ya yi shahada sai abdullahi bin rawa sai na umar ya ce jafar allah ya ji kanka eh, aka ce idan eh, abdullahi bin rawa ya shahada wannan kuma al'amari yana hannun musulmi ya ce kai ma allah ya ji kanka eh, kaman kenan yana nufi manzala sallama allah ya riga sanar da shi abinda shi zartarwa kawai yake umarnin allah so don haka suka shige kuma haka abun ya faru suna zuwa ba daɗe ba an fara yaƙi saboda da suka zo suka tarar da sojojin wayancan suna da yawa su kwata-kwata sun zo su dubu uku suka tarar da wa'yan su dubu ɗari biyu eh, su kuma su dubu uku suka yi sahu wasu daga ciki suna shawaran ko a tura manzon Allah sai da ya ce ina ya ce tun da annabi ya naɗa mu ba wani gudu ba ja da baya kuma ana shiga ba daɗe ba yi shahada manzon Allah yana madina yana zaune da sahabbai yana ba su labarin abin da yake faruwa a wurin ya ce wane ya yi shahada eh zaid bin harith ya yi shahada ya ce amma ja'far bin abi talib ya karba tuta shi ma can yace yi shahada shi ma yanzu kuma abdullahi bin rawah shi ma haka yayi shahada daga nan kuma musulmai suka yi tifaki khalid ya karba tuta sai khalid ya karba tuta shine manzo Allah yake akhadha sayfun min fila wani takobi daga cikin takubban Allah ya karbi wannan tuta khalid yana karban tuta sai ya raba rundunar shi ya kira waɗanda ya janye wasu ya caccanza musu positions dama shi abdullahi abun nan Zaid bin eh, harith lokacin da ya je ya raba akwai wanda suke ta yamma akwai wanda suke ta eh, dama akwai wanda suke gaba sai khalid ya ce yi maza a canza su kamin a canza su sai ya naɗa waɗansu daga cikinsu ya ce ku koma daga baya sai ku ta tada kura daga hanyar da ake shigowa daga makka suka koma suna ta tayar da kura ƙura sai mutanen suka fara tsorata suka ce kamar an turo da eh, reinforcement faga kura yana tashi mutanen da aka turo nan suna da yawa so lokacin da kura ya rufe wurin gaba ɗaya kamin a ankara khalid sai caccanza wanda suke yamma suka dawo kudu wanda suke can da kura ya fara lafawa sai kowa ya ga bakon fiska wanda suke yamma sai suka ga bakin mutane suka ce lallai an turo da sabbin jama'a eh sai suka tsorata ga baki da wannan lokaci to khalid ya shiga aka fara yaki eh, wani kisa yana nuna cewa a wannan yinin khalid sai da takobi guda tare ya karye a hannunsa eh, ba hannu ba takobi so daga nan wayancan mutanen suka tsorata suka gudu khalid ya samu ya dawo da musulmai zuwa gida so khalid yana da dai tarihi mai yawa wanda ba tarihin shi muke karanta ba anan so shine anan ake ba mu labarin wafatinsa ya ce kala khalidun wa huwa ala firashil maut khalid yake faɗa lokacin yana kan shimfiɗan shi yana cikin jinya ta fitar rai ya ce laƙadi habartu kaza wa kaza zahafan ya ce hakika na halarci wurare kaza da kaza na gumurzu na yaƙi na jihadi wama fi jasadi shibirun illa wa fihi darbatun bisayif ya ce a jikina babu wani taƙa ɗaya face sai ka samu saran takobi au ta'anatun bi rumh ko kuma ka samu suka ta mashi auram yatun bi sahamin ko kuma harbi da kifiya duk jikinsa babu ta guda ɗaya haka face akwai sara akwai tabo a wannan wurin ya ce wa ha ana amutu ala firashi hatfa anfi ya ce amma kuma sai gashi yau zan mutu a kan shimfiɗa na mutuwa na karan kaina na eh, mutuwa haka kawai ba a filin eh, jihadi ba hatfa anfi ya ce kama ya mutu ba'ir ya ce kamar yadda rakumi ke mutuwa a garke eh, a kwance a garke haka ya ce yau zan mutu a kan shimfiɗa na yace fala namat a'yunul jubana yace kar Allah ya sa bacci yi daɗi ga matsorata eh idan tsoro ne da kai baka son bin Allah maɗaukakin sarki eh wani ko kiyamul laili wahala take ba bashi in ya kwanta a shimfiɗan har gari ya waye to Khalid ya ce Allah sa ka baccin ya maka daɗi kai ta juye juye kai ko baka tashi kai sallah ba baccin kuma yake daɗi eh fala namat a'yunul jubana yace kar Allah ya sa idanuwan matsorata su samu daɗin bacci abinda yake nunawa shine idan mutuwa kake jin tsoro sai inda Allah ya kaddara yadda ya ta wannan shige-shigen da a ce wannan shi yake jawa da ya daɗe da tafiya munafukai suna gaya wa 'yan uwansu cewa kada ku fita zuwa yaki da kun zauna tare da mu da ba kashe ku ba Allah ya ce kullau kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim gaya musu koda a cikin ku wanda aka kaddara musu mutum sai ya fita ya je ya nemo inda mutuwar shi take sai ya nemo inda mutuwar shi take wani bai taba hawa jirgi ba amma in an kaddara a jirgi zai mutu ranar mutuwar shi sai ka ya hau jirgi sai a samu sababin da zai hau duk inda aka kaddara mutuwar ka yake zaka nemo ta Allah ya ce qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum gaya musu mutuwar da kuke guduwa kuke neman guje mata mulaqikum mutuwar ba take ba gamuwa za ta yi da kai inda ka fiskanta ta nan take zuwa so don haka in ka ruga da gudu ta wurin take zuwa eh ba ta baya take biyo gaba ballantana ka gudu shine mulak wanda zai gamu da kai gaba da gaba ba ta baya yake bin ka ba so don haka yace fala namat ayunul jubana wa qala aidan Khalid yana kwance akan wannan gado na jinya yake cewa ma lailatun yu'da ilayya fiha arus eh au ubasharu fiha bi gulam yace babu wani dare da za a ce an mini kyautan eh, malailatun yuhuda ilayya fiha arus a ce daren da an mini kyautan angwanci au ubasharu fiha bi gulam ko an mini albishirin samun yaro abinda dan adam yake jin daɗi a ce daren da zai yi aure musamman auren farko ko eh, ya ji ana waka eh, ana kiɗa an taho da amaryan shi yana jin daɗin wannan yana jin shi kamar sarki ne a lokacin ya ce ko kuma amina albishir na samun yaro a ce an masa aihuwa musamman aihuwan farko a ce ai ta sauka an samu kaza sai ka ga eh, yana ta dariya yake cewa to irin wannan albishir a ce yau ana kururuwan kawo mini amarya ko kuma yau ana mini albishir da na samu yaro ya ce bi a habba ilayya min lailatin shadidatil jalidi fi sariyatin min almuha'irina usabbihu bihimul aduwa ya ce to shi bai fi jin daɗin bi ma'ana ya fi jin daɗin a ce maimakon waƙan kawo amarya da ake ya fi jin daɗin ya ji ana kururuwa ana cewa ga wasu suna kawo farmaki a cikin dare mai tsananin duhu sannan kuma ga tsananin sanyi a cikin wannan daren sai a ce gashi ana kawo farmaki ya fito cikin tawagan sahabbai domin yaƙi domin ɗaukaka kalmar Allah ya ce wannan ya fi masa daɗi akan amarya wannan ya fi masa daɗi akan a masa albishir da an bashi yaro saboda me yasa ababen da ke ciki wanda zai tarar na eh, falaloli wanda maza su sallama ya gaya musu so wannan yana daga cikin yaki na karshe na lokacin sai na umar bin al-khattab kamar yadda muka ambata duka yaƙoƙan nan da muka karanta akwai dalilai musulunci baya fatan ayyaki sai in ya kama eh, baya fatan ayyaki manzala sallama ya ta hana sahabbansa yake cewa wala ya tamanna yanna ahadukum ahadukumul maut ko kuma wala tamanna ahadukumul liqa wala tamanna liqa al adu ko wala tamanna liqa al adu yace kada ku dinga gurin haduwa da abokan gaba fa idza laqitumuhum fasbiru wathbutu amma in kuka gamu da su ku yi hakuri ku tsayu akan digadigan ku amma ku kada ku yi fatan haduwa da su so don haka dukkansu dalilai ne yake kamawa Allah maɗaukakin sarki ya aiko da addinin shi ya yi umarni a koyar a isar da shi zuwa ga kowa in baka tare kofa ka ce ba za a isar ba ka yi naka ka bar mai isarwa shi kuma ya isar da nashi abu ne na talla ka yi talla naka wannan ya tallame sai ya duba wanne ya fi masa kyau wanne ya fi burge shi wanne ya fi kwaliti sai ya zaɓa daga ciki shine abin da shari'a shi yasa lokacin da aka ci sulhun hudaybiya manzo sallama ya yadda a cikin sulhun ma aka dinga eh, kafa wasu sharuɗa wanda har bai suka ga gara a fasa sulhun ma kawai in ma yaƙi ne a yi saboda a ciki a ce idan musulmi ya musulunta eh, idan musulmi ya yi ridda ya gudu ya dawo musulmai ba su isa su zo su ce a basu ba amma idan wanda ba musulmi bai musulunta ya dawo madina su kuma za su zo su ce a basu kayan su kuma dole a basu in ba a yadda ba kuma suka ce a bar sulhun manzo Allah ce mun yadda ku rubuta sabon hankalin su ya tashi ya za a yi wannan dan uwanmu a ce in ya koma ba za mu je mu karɓo nasu in ya tawo nan za su zo su karɓi ma'ana dan uwanmu in ya za su zo su karɓa manzo Allah sallama ya ce musu ni annabi ni manzon Allah ne eh bi ma'ana ina ina aka ce ana cikin wannan sulhun sai ga wani ya gudu a cikin mari ya taho an na jikinsa da wuta ya zo ya faɗi gaban manzon Allah yana cewa cece shi suka ce to yanzu sulhu zai fara aiki za mu koma da shi in ba ku yarda ba fasa manzo Allah ya ce ba damuwa koma da shi sai na umar ya ce wani irin abu ne haka ya manzo Allah ya ce ba akan gaskiya muke ba me yasa ba za a shiga ba kawai wanda zai shahada duka ya yi shahada ya tashi ya tafi ya samu sai na abubakarin ya ce ba akan gaskiya muke ba me yasa sai na abubakar ya ce mishi a'a shi manzo Allah ne eh ba kai tsaye ke ba da umarnin Allah aka gama sulhun da za a yi duka an kafa wa musulmai sharuɗa masu ƙarfi sun tashi za su tafi sai na umar shi bai ji daɗin sulhun ba sai ya hau kan dabban sai ya ta tafiya ya yi gaba kawai ya bar mutane sai manzo Allah ya saka kira sa sai ce yanzu na aka saukar mishi da wata sura sai ya karanta masa inna fatahana laka fathan mubina sai na Umar ya ce wanne ne budin wannan abin da aka yi anan muka ta dauka manzo Allah ya ce kwarai kuma sai sulhu hudaybiya shi ya zama budin musulunci saboda sulhun da aka yi da aka dawo sai koyarwa ko manzo Allah sai ce to yanzu ba zaman lafiya ba za a taba ku ba ku ku yi kauye kaza ku je koyarwa ku ku tafi wuri kaza kamin ka ankara ana ta musulunta kawai sahabbai suna ta koyarwa so don haka musulunci ba abin da ya fi so kaman zaman lafiya ba abin da ya fi so kaman zaman lafiya so shi yasa daga cikin tsarinsa akwai in ko da a bisa kuskure za ka kashe wanda ba musulmi ba a ce da abin hawanka sai ka buge shi akwai diya a kanka sauran addinai ba su da irin wannan tsarin a bisa kuskure ka buge shi sai ya mutu ko kuma ka ɗauke shi kana tafiya a ka sai ka faɗi sai shi ya mutu akwai diya a kanka musulunci ne kawai yake da irin wannan eh, yake da irin wannan tsari shine zance mafi inganci akwai diya akan mutum so wannan su ne eh, ababen da suka faru khalid shi kuma allah madaukakin sarki ya karbi rayuwansa sai mabahas na gaba yace kaifiyatu tawalli Uthman bin Affan radiyallahu anhu al-khilafa yadda sayyidina Uthman ya karba kalifanci yadda sayyidina Uthman ya karba kalifanci qissatu shura zai ba mu labarin kwamiti na shura dama a baya mun ce za mu karanta shi in mun zo gaba lamma tu'ina Umar radiyallahu an lokacin da aka soki sayyidina Umar mun karanta a baya an soke shi a cikin sallan asubahi ko ya ce ja'alal khilafata fi na farin sai na umar sai ya sanya kalifanci a cikin mutane guda shida Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib Talha bin Ubaidillah zubairu bin Al-Awwam bin Auf Sa'ad bin Abi Waqqas wayannan ya mutane guda shida wayanda muka kirga ya bada shugabanci zamu ji me yasa ya bada shugabanci zuwa gare su yace wa qissatu shura rawaha al-imam al-bukhari fi sahihi kissan shura wannan labari da zamu karanta yanzu imam al-bukhari ya rawaito a cikin littafin shi sahih bukhari hatta na'lama anna at-tarikh la yadhi yace saboda mu san cewa tarihi baya bata eh malamai magabata malamai na sunna sun riga sun rubuce komai a bisa hanya mafi inganci na tarihi yace fa hadha al-imam al-bukhari rawa lana a'zama qissatayn kathura hawlahuma al-jadal yace to ga imamul al-bukhari ya ruwaito muna kissa ko kisoshi guda masu girma wanda jayayya yayi yawa a cikin su tafai zaka samu waɗansu labarai akan su wanda ba daidai ba to dawo cikin sahih al-bukhari zaka samu ingantaccen labari akan wannan kissa ولقد ذكر البخاري قصة قصة طويلة في مقتل عمر رضي الله عنه yace hakika imamul al ya kawo labari mai tsawo dangane da kashe Sayyiduna Umar hatta wasala ila annahu qila li mun karanta wasu daga cikinsu a baya lokacin da aka soki Sayyidina Umar a cikin sallah Sayyidina Umar ya umurce abdulrahman bin Auf ya jagoranci mutane a cigaba da sallah abdurrahman ya shiga sai ya ji wancan ya ci gaba da sukan mutane sai ya fito ya sa wani babban bargo ya rufe mutumin sai aka kama shi sai na umar daga na abdurrahman ya dawo ya ja mutane sallah da suratul kautar ko da wani sura guntayen surori na ji suratul nasr ya ja mutane aka yi sallan asubahi so daga nan kuma sai na umar ya fara ya yi wasiyoyi zuwa ga ɗan shi abdallah cewa a je a tambayi aisha game da position da yake so a binne shi kusa da manzala sallama ya yi wasu wasiyoyi dai da sauransu har eh, daga ciki ya yi wa'azi ya ga wani shi ma da tufa ya kira shi dai masa wani siya da wa shi ne ce kissa mai tsawo a ciki lokacin da aka tabbatar cewa sai na umar ba zai tashi ba daga wannan suka mai magani ya zo sai ce a bashi madara ya sha lokacin da aka bashi da ya sha sai madaran na fitowa ta wajen cibin shi sai ce ba zai rayu ba eh ba zai rayu ba shine yake cewa annahu qila li umar radiyallahu anhu ausi ya amiral mu'minin istakhlif sai aka ce amiral mu'minin kai wasiya ka nada khalifa waye zai zamanto khalifa a bayanka qala sai sayyidina umar yace ma ajidu ahakka bi hadha al-amri min in nafar yace ni dai banga wanda suka fi cancantan wannan shugabancin ba kaman wayannan mutane awir rahab ko kuma wayannan mutane su shida kamar yadda zamu ambata yace alladhina tufiya rasulullah sallallahu alaihi wa huwa anhum rad yace wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya rasu yana mai yadda da su dukansu fasamma aliyan sai ya kira sunan sayyidina ali wa uthman da uthman wa zubairu da zubair wa talha da talha wa sa'ad da sa'ad wa abdurrahman bin auf da abdurrahman bin auf sai ya kira sunayen waɗannan mutane da farko a kissan kamar yadda za mu ji zai kawo gaba farko ya ce to zai duba amma yana ga zai naɗa musu sai na ali so wasu abubuwa za su faru wanda sai ya dawo yake cewa kai ya tabbatar zai yi wa fati zai mutu yana jin tsoron ya yi shugabanci ya dawo ya sake zaben wani wanda yake so ya naɗa ya zamanto kuma har yanzu ana bin sa haƙƙin wannan idan ba ta yi kyau ba ga haƙƙin nashi ga haƙƙin na wani sai ce a'a bari ya zaɓen muku wasu mutane ko kuma ku tsaya ku tantance ɗaya daga cikinsu sai ya duba mutanen da manzon Allah sallama ya musu albishir da aljanna a dunkule wasu mutane ne guda goma cikin hadifi guda annabi ya dinga kiran sunansu wane yana aljanna wane yana aljanna wane yana aljanna to sai ya duba waɗannan mutanen su goma ne to amma ɗaya daga cikinsu biyu daga cikinsu sun rasu ɗayan kuma shine yanzu yake rasuwa sai na abubakarin ya rasu mun karanta ba yana daga cikin wayan da aka musu wayannan bushara sannan kuma eh, abu ubaida shi ma ya rasu shi kuma ya rasu a wani annoba da aka yi saboda wannan yana kawo mana samari so da haka shi ma ya rasu mutum biyu su rasu sai na umar shi kuma gashi shi ne yanzu zai rasu shi zai wasiyan yana cikin wayan da aka musu albishir da aljanna saura nawa suka rage a cikin goma an cire uku saura bakwai to sai ya zaɓi guda shida ya ce a cikinsu a fitar da su ɗayan me yasa bai zaɓe shi ba sai aka tambaye shi aka ce ya sa'id kuma baka sa shi ba bi ma'ana mutane eh, bakwai suka rage wanda manzo Allah ya musu albishir da aljanna ka kira shi da baka zaɓi ɗaya ba sai ce a shi sa'id saboda yana auren kanwata fatima shi yasa ba zai shiga cikin wannan al'amarin ba eh na gida ne kada je zaben ana cewa ai surikin sayyidina umar ne bari a masa shi na cire sa ba wai don bai cancanta ba ya cancanta sannan a cikin wannan za mu iya fahimtan alamun min a alamin nubuwa mu'jiza ta alamar annabci manzo Allah sallama tun annabi yana raye kirga su yace duk ya musu bushara da gidan aljanna sai kuma su goman nan ba a samu wasu da suka fi su ba ana ganin su goman gaba ɗaya sun cancanci shugabanci ba wanda in ka damka al'ummar manzo Allah a hannunsa ba zai jagorance su jagorancin da ya kamata ba shi yasa tun a zaben abubakar mun karanta a baya sun ce a sa abu ubaida lokaci sai na abubakar yana cewa bai wa abu ubaida manzo Allah ya ce aminu hadhihi al-umma so a yanzu anan ma sai na umar sai da yake cewa da abu ubaida yana raye da shi zan baiwa wannan shugabanci da salim na raye duka ya faɗi matsayin su za mu karanta so amma sai ce waɗannan mutanen dukkan su garanti ne in ka tsaya ma za ka dinga lissafin sai ka rasa waye ne ya fi wani ne in ka duba wannan tanan falalan shi kaza da kaza wannan tanan dukkan su kusan kowa zai iya so wannan yana nuna mu'jiza shi yasa annabi sallama ya musu albishir ma da gidan aljanna tun yana raye zababbun mutane ne ga baki ɗayan su so don haka sa'id bin zaid shine kawai wanda sayyidina umar ya cire ba wai don ba zai iya ba sai don shi na gida ne kamar yadda zamu ji sayyidina Umar ya ya dan sama ya kira shi yace ya haramta mishi bayan shi har abada kare karba shugabanci eh ya hana sa kare karba so irin wayannan mutanen kaga yana da wahala a ce kuma wani ya iya daga baki ya faɗi mummunan magana kansu saboda ayyukansu akwai zahiri domin Allah maɗaukakin sarki a ciki banda kuma ga albishir da manzo Allah sallama ya yi musu so don haka sayyidina Umar yake cewa Eh, ma jidu a haƙƙa bi hadal amri min haula in nafar ya ce ni dai ban ga wanda suka fi cancanta da a ba su ragamar al'umman manzon Allah ba sallama kamar waɗannan mutane guda shida manzon Allah sallama ya rasu duk yana mai yadda da su ya kirgo su Aliyu su Uthman su Zubair su Talha su Sa'ad su Abdurrahman ibn Auf wa qala yace yashhadukum Abdullah ibn Umar wa laysa lahu min al-amri shay yace dana Abdullah ibn Umar zai zama supervisor a wajen zaɓe amma ba shi da wani shugabanci kar ma wani ya ce a basa komai eh amma shi ya je ya zama shaida na a wurin zai tsaya a yi zaɓen eh, amma ba shi da komai a ciki fa in asabat imratu sa'ada fa huwa zaka yace idan sa'ad ya dace ya samu wannan shugabancin fa huwa zaka ce hakan ya yi daidai sa'ad bin abi mun san shi shi aka ba makadisiya ba shi da lafiya har aka ɗora shi a sama ko ana tafiya yana command eh kuma kawu ne na manzo Allah sallama yace idan shi ya dace ya samu shugabancin nan shi ya yayi kyau wa illa yace in bai samu ba in bihi ayyukum ma ummir yace a cikin ku duk wanda aka shugabantar to ya dinga jawo sa'ad yana neman shawararsa ya tafi tare da shi kawun manzo Allah sallama ya ce fa lam a'azilhu an ajizin wala khiyana ya ce saboda ku sani ba wai na kwaɓe shi saboda rauninsa ba ne ko kuma saboda khiyana ha'inci akwai wani lokaci da na umar ya sa sa'ad bin abi waqas ya zamanto gwamna a kufa ya sa shi shugaba a kufa sai mutanen kufa mutanen kufa asali suna da matsala da yawa daga cikinsu sai suka yi ta kawo karan sa'ad bin abi waqas sahabin manzo Allah yana cikin wanda aka ma da aljanna kawun manzo Allah sallama sai suna kawo kukan shi cewa wai bai iya sallah ba eh baya musu sallah irin sallar manzo Allah sallama sannan kuma in an kawo abin sadaka baya bayarwa sai a sa baitul mali a ajiye sannan kuma in za a fita jihadi sai su ga kaman baya son fita mun manta sun manta shine bai da lafiya ya je bude kadisiya sai na Umar sai ya cire shi ya ce to za a turo kwamitin bincike amma an saukar da shi tukun saboda ba za a yi bincike na kan kujera ba sai aka tura kwamitin bincike an sauke sa'ad bin abi waqqas kwamiti sai suka je sai a tara mutane a masallaci sai a tambaye su duk sai su yi shiru e, gashi gashi karan sa'ad mai za ku ce a kai kowa sai yi shiru sai aka je wani masallaci aka tara jama'a sai aka samu wani tsoho sunansa usama ta bin qatada sai aka tambaya sai ya daga hannu ya ce tun da an ce a faɗi tsakani da Allah maganan gaskiya sa'ad baya yi muna sallah mai kyau eh, in ya tashi sallah sai ya bubbuga idan za a tafi yaƙi yana neman ya doje in za a yi kaza kaza ya faɗi abubuwa guda uku sa'ad bin abi waqas yake cewa to ka yi ikirarin ababe guda uku a kaina ce ni kuma zan yi addu'a guda uku a kanka ya ce na farko idan abin da ka faɗa ba haka ba ne sannan kuma na biyu idan ba don Allah ka faɗa ba bi ma'ana ko da abin da ka faɗa ba haka ba ne in kai iya ka kenan don Allah ka yi to shi kenan addu'an ka ta kama ka amma in abin da ka faɗa ƙarya ne sannan kuma ba don Allah ka yi ba da manufar duniya ka yi ya ce to ina roƙon Allah ya tsawaita rayuwanka ya buga maka talauci ya jarabce ka da fitinan mata amma da wayancan sharuɗa guda biyu ya masa wannan addu'a eh na'am tsawon rayuwa su kaga su sun fi mu sanin rayuwa mu mafi yawanci yanzu mutane in wani maka ba daidai ba ƙarshen da sai ka ce za ka ɗau haya ma a kashe shi su kuma suna cewa ba sa tsawon rayuwa in ka kashe shi ka wutar da shi ne eh ka sama mishi sauki ga ɗauke laifi ga kaza ga kaza ga ka rage mishi wahala shi sai yake cewa in ba daidai kai min ba in ka tsawon rayuwa kaza kaza wannan Eh, usama bin katada wannan mutumin aka ce an wayi gari duk wasu sa'o'insa hatta sa'o'in sa duka sun mutu sun bar shi yana raye ga yara da yawa ga gida ko abincin da za a ci babu tsawon talauci ga sai ya fito bayan ya tsufa ko shawa bai da shi sai ya aje kujera kofan gida duk yariyan da ta shige yana binta yana cewa ka ina da za a mayar da gaba baya bai da sai a same shi a ce kai me yake damun ka sai ya ce wallahi addu'an sa'ad ne ya kama ni eh, sai ce addu'an sa'ad ne ya kama shi bayan da iya dole sai ya haka to da ka malamai suna tsoratarwa a wannan gaban su ce ka kiyayi taba bayin Allah akwai wanda baka sanya yake tsakanin shi da Allah ba kana ganin shi ne kawai a fili amma in yayi magana zai iya barinka da wata matsalar da in ba shi aka nemo ba mai iya warware ta akwai wani kisa da malamai suke bayarwa wani mutum ne ya yi jinya rashin lafiya mai tsawo a gurguje ya yi jinya rashin lafiya mai tsawo aka yi neman magani har dukiyansa ya kare ya shiga halin yaransa har suka gaji da jinya wata ran sai suka samu labarin wani magani yana wani malami yana ba da magani sai suka tafi zuwa wajen wannan malamin suka ba shi labarin duka hanyoyin da suka bi na jinya ba sauki sai ke cewa to shi jinya kashi biyu akwai wanda yana da magani akwai wanda ba shi da magani sai ta hanya guda ya ce ka tuna a rayuwanka ka taɓa zaluntan wani ya yi shiru sai can ya ce lallai akwai wani yaron gidan shi mai masa aiki ya taɓa zaluntar shi ya kama dabban shi sai ya ce masa Allah ya isa sai ya tafi ya ce ka je ka neme shi ku nemi afuwansa shi kenan sai aka ɗauke shi aka ja ka nemi wannan mutumi ana samun shi yana ganin su sai fashe da kuka ya ce alhaji kai ne ka dawo haka yake cewa eh gashi gashi inda muka je magani kuma kai na san na taba zaluntan ka ina neman kai mini afuwa sai yake cewa wallahi ni na yafe ma har ga Allah babu wani matsala ya ce kamin su bar wurin mutumin sai da ya zauna da kanshi suka dawo malamin ya ba su bayan sati biyu su koma kamin sati biyu yana tafiya da kafan shi kuma an yi shekaru ana jinyansa bayan sati biyu sai suka koma wajen malamin yaya aka ce a sauki ya samu gashi gashi yadda aka yi sai yake cewa to ire-iren wayannan wasu su suna nan da yawa a asibitota ana ta magani ba a san me matsalar ba hakkin wani ne a kansu so don haka karkare na dan adam wani direban ka ne karka cuce shi wani mai miki aikin gida ne boyi boyi ne a cikin gidanku wani mai gadin ka ne kada ka zalunce shi matsayi a nan rayuwa ba shi ne matsayi a wurin Allah maɗaukakin sarki ba wani zai yi Allah ya isa ko kuma ya yi shiru a kanka kawai Allah maɗaukakin sarki ya jarabce ka da wata fitina haka har ka kare ka da wannan fitinan in ba a gano ba don maganin shi ne zai iya cewa ya yafe sai a samu warware wannan matsala so don haka eh, sa'ad bin abi waqas addu'an shi sai kama usama bin qatada shi ma haka yayi fama da wannan